Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu sauraron mu na cikin gida da na kasashen waje kuna lahiya gari a zaman duniya. To ga wani jirgi nan na musamman da shugaban ƙasa na Togo ya aiko da suna a tahe da ɗan kokowa guda hudu na Nijar jiya da marece aka tahe da suwa na musamman ya ce ɗan kokowa guda hudu yake so ya zo a yi mishi kokowa can birnin togo eh, dalila haka aka nemi ɗan kokowa nan saboda abu ya zo nan take nan take ya zo sai aka nemi yakubu adamu da kabiru ado jigo da ɗan buzu shine abdullahi da shago na yakuba su suka tahe da sunan wannan kira da shi shugaban ƙasa na togo ya yi musamman aka taro jirgi tun daga can birnin togo zakuwa nijar babu kowa ciki su kaɗai aka ce a ɗauka to kuma an same su saboda abin ya zo nan take sai aka nemi na nan cikin gari a halin yanzu yanzu sun ɗaga suna can birnin togo sai mu saurari abin da zai kasancewa sai dai akasi guda ne da aka samu da ya zan babu wakili guda da daga nan Nijar wanda ya bi su wanda za eh, zan yi musu ba da amsa bisa ga faransai wadda za a yi musu can cikin birnin togo eh, amma insha allahu dalila haka kokowa ta samu ɗaukaka a cikin ƙasashe na afirka dalila haka waɗanda ke yin kokowa daɗa kumaida ta sana'a saboda in ba kokowa ba wani abu ba zai taɓa samuwa ba ka yaro abin gana ka san abin gana eh, sifireta na abin ya zo mutum na shafiɗo abu ba da wani ba abin gaba a shirya komi ba kuma jirgi ka san ba hijira eh shi yasa abin da a koma haka na a ga an yi hasara gara a a tura haka na a sa'a abin ga tunda ba wani kofi ba ne amma da yake kwamba ce za a yi mai shi shugaban ƙasa tsakanin Nijar da da Togo gaba garai ba wani abin gashi na ba kuma eh, ka san inda aka yin duma ba a rasa komo wurin nan kenan duk sadda ga an tura mutum ciki za a yin wani abu duk waɗannan da haga sun tahi ba duk wuri za su zuwa ba a ce sun yi bashi sai sun taho da abinsu eh abu guda na za ka yi addu'a eh, ya yi wanga batu da haka addu'a aka yi saboda duk abin da an ka ce ajiyar kata komai ya an ka tura in ba sa a duk haka aka tafa amma inda duk an ka kara ma abin ka karhi kamar liman na naku bai yi littafai ba ko an ka sahi limanci to ku zan kama mai sai shi zan na gaske amma yin kun da ya da ya ɓace kun ka yi kun ka ce bai san komi ba duk sai aiki shi lalace muku wannan gwamnatin togo ce ta ce kawai kawai daga niger tana so a kawo mata yan kokowa hudu a zo a yi kokowa kuma su suka ba da jirgi musamman ya zo ya dauke su musamman ya zo ya dauke su ya tafi ga darajar kokowa ko jirgi special aka turo aka dauke su